يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم العرباء بيار ga الرمضان Ramadan bayan hijirar الله Allah sallallahu alaihi wa da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne majalisinmu na hudu a cikin jerin darasinmu na tafsirin alkur'ani na wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan shekara muna nan dai muna ci gaba da karatu a cikin suratul baqara wanda a darasin da ya gabata mun tsaya a kan ayata talatin da ɗaya ko ayata talatin da talatin da uku muna cikin karatu a ayata talatin da uku da aka za mu sake karantawa daga ayata ثلاثين دقوة إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون تبدون وما كنتم تكتمون نعم أريد السياق الذي يكسر إن بمهن تابع الله ما توقفين سركيين أبا من أبا من دي فارو أفرقان حديث در آدم عليه السلام شوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ta ba labari lokacin da Allah Ubangijinka ya faɗa ma mala'iku cewa lallai ni zan sanya kalifofi a bayan ƙasa ko zan sanya kalifa a bayan ƙasa. Ƙwaru fi mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha yanzu za ka sanya a cikin ƙasar wanda zai yi fasadi a cikinta wa yasfi kuddima a kuma ya zubar da jini a ciki. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك alhalin gamu muna tasbihi da godiya gare kuma gamu muna tsarkake ka muna sifanta ka da duk abin da ya cancanta a sifanta ka da shi qala sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun lallai ni na san abin da ku ku sani ba Allah madaukakin sarki sai ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annaba Adam alaihi salam sunaye na abubuwa gaba daya thumma aradahum ala mala'ika. sannan ya bujiro da waɗannan abubuwan ga mala'iku fa qala sai ya ce ma mala'iku anbiquni bi asma'i haƙuna. ku ba da labarin sunayen waɗannan abubuwan aka nuna musu abubuwan saboda a tabbatar da a halittun ne aka halatto da su aka ce an bi wani bi asma'i haula ne aka yi ishara zuwa ga suna abubuwan da ake so su suna sunayensu in kuntum sadiqina da indi da gaske kuke yi ku ne kuka fi cancanta ku zauna a bayan ƙasa ko ku ne kuka fi ilimi a cikin halittun da Allah ya halitta ko ku ne kuka fi karamci a cikin halittun Allah to inda gaske ne ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan qalu sai mala'iku suka ba wa Allah subhanahu wata'ala amsa suka ce la ilma lana ba mu da ilimi illa ma na sai abinda ka sanar da mu ya Allah innaka antal alimul hakim lallai kai kai ne mai ilimi kuma al kuma kai ne mai hikima Ƙwala sai Allah madaukakin sarki ya ce, Ya Adam, ya kai Adam, alaihi salam, an bi'un bi asma'i. yanzu ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan da suka kasa faɗa abinda ba su sani ba yanzu ka sanar da su wannan abubuwan falamma an a bi asma'ihim lokacin da annaba adam alaihi salam ya sanar da su sunayen waɗannan abubuwan da mala'iku ba su sani ba qala sai Allah ya ce musu alam aqul lakum shin ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni ne mafi sanin duk wani abu na gaibu koyayye wanda yake cikin sammai wal ard da wanda yake cikin ƙasa wa a'lamu ma tubun kuma ni ne mafi sanin abinda kuke koyewa kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da kuma abinda kuka kasance kuna koyewa a nan Allah ya ce wa a'lamu ma gudu. na san abin da kuke bayyanawa malamai suka ce abin da suke bayyanawa shine abin da suke faɗa da bakinsu suna cewa a ta fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima shine ma tubuduna din abin da kuke bayyanarwa domin sun faɗa da baki sun bayyana an ji abin da suke nufi cewa za ka sanya waɗanda za su rinka ta'addanci suna zubar da jini ne wa a'lamu ma buduna wa ma kuntum taktumuna sannan kuma na san abin da kuke koyewa menene abin da kuke koyewa din suka ce shi ne abin da yake cikin zuciyar iblis na girman kai da kuma gangare ma umarnin Allah subhanahu ta'ala abu ne wanda yake ba a bayyana ba ba wanda ya san da haka su kansu mala'ikun ba su san haka za ta faru ba ba su san kuma irin abin da yake cikin zuciyar shi na girman kai da kuma kangarewa ba to Allah ya ce na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum kuma na san abin da kuke koyewa kenan anan da aka ce masu tubuduna abin da kuke bayyanawa dukkan su ne suka faɗi wancan magana cewa a ta da'alu fiya man yufti fiya wa ku dima ko waɗansu daga ciki ne waɗansu daga cikin su ne suka ce suka faɗi wannan kalmar sai Allah ya ce wa a'lamu ma gudu na nasu abin da kuke bayyanawa sai aka danganta maganar zuwa gawa zuwa gare su gaba ɗaya zuwa ga gaba ɗaya mala'ikun alhalin ba gaba ɗayansu ne suka yi magana waɗansu daga ciki ne suka yi magana to haka shi ma a nan da aka ce wa makuntun tattumuna na san abin da kuke koyewa dukansu ne suke koya wannan abin ba dukansu ba ne abu ne na girman kai a koyi a zuciyar iblis don haka Allah ya ce wa makuntum tattumuna kuma na san abin da kuke koyewa duk da cewa wanda yake kudirce da wannan abin a cikinsu guda ɗaya ne shine iblis ɗin da aka bayyana abin da yake zuciyar shi menene abin da yake koyewa a zuciyar shine abin da Allah ya bada labari a wani wuri a cikin alkur'ani da Allah ya ce illa iblisa wa takbara a ayoyin da za su zo abawa takbara ya yin sujjada kuma ya yi girman kai kenan shine ma kuntum ɗin, din da kuke koyewa a cikin zukatanku wanda ba ku bayyana daga a nan Allah ya san abin da yake bayyane kuma ya san abin da yake ɓoye. ko ka bayyana ko ka ɓoye, duka ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake wa in tadhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ku bayyana magana ko ku ɓoye. to Allah ya san abin da yake a asirce ya san ma abin da ya fi sirrin koyuwa Allah ya san shi da shi ne daidai da cewa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kamar yadda a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم da ga Allah madaukakin sarki shine yake sane da ba ku kuna abinda kuke koyewa wa ma tattu abinda kuke bayyanarwa da kuma abinda kuke koyewa wanda yake sane da abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa shine Allahu la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai ake bauta ma domin shi kadai yake da sanin ciki da waje bayyana da koyi babu abin da yake zama koyayye gare shi subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan ayar malamai sun yi maganganu waɗanda suke nuna kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin gaibu al'imamu ibnu jarir al-tabari da yazo tafsirin fadin Allah madaukakin sarki qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai yake cewa fa kana fi zalika awdahu tilala wa abyanu al-hujja ala kadhibi maqalata man idda'a shay'an min ilmi min ulumil ghaib yace wannan aya da mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana akwai dalili qarara bayyananniyar hujja wadda take nuna ƙaryar duk wani mutum wanda ya da awar ilimin gaibi duk wanda ya ce maka ga abin da zai faru a gobe ko ga abin da zai same ka a gaba ko za ka yi arziki ko ba za ka yi ba ko za ka samu aiki ko ba za ka samu ba ko zai duba mata abin da ya faru ko abin da zai faru a nan gaba ya ce to wannan ayar ita ce mafi ƙarfin hujja bayyanannen dalili wanda yake nuna duk wanda ya wannan da'awar ƙarya yake yi makaryaci ne kowane ne shi ko da wata hanya ya yi da'awar da aka yace mina al-huzati wal kahnati wal afati wal mutanajjimi na daga masu kirdado ɗan duba da bokaye da masu ilimin taurari ko da me za su duba maka? su ce kaza zai faru ya ce to wannan ayan tana nuna ƙarya suke yi in dai har mara'iku da suke a sama a wurin Allah ba su da ilimi sai abin da Allah ya sanar da su to duk wanda ya da da'awar ilimin gaibin ƙarya yake yi da wannan ayar al-imam Abu Abdullahi al-Qurtubi shi kuma a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun sai ce a cikin wannan ayar dalilun ala anna ahadan la ya'lamu min al-ghaib illa ma a'lamahu Allah akwai dalili tsarara wanda yake nuna babu wani mutum ɗaya daga cikin halittu wanda ya san ilimin gaibu ba wanda ya isa ya san wani abu na ilimin gaibu illa ma a'lamahu Allah sai abinda Allah ya sanar da mutum amma a ce mutum ya san abin da zai faru ko abin da ya kasance in dai ba Allah ne mai wahayi ya sanar da shi ba to wannan ayar dalili ne akan cewa babu wanda ya sani sai wanda Allah ya sanar da shi sai sai fal kunajjimuna wal kuhan wa ghairihim kazaba ya ce da ‘yan duba da bokaye da ma ire-irensu dukkaninsu matsaryata ne Allah ya ƙaryata su da wannan ayar inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun da ka duk wanda ya faɗa ma wani abu na gaibu ɗayan biyu ne ko dai ya ce Allah ya mai wahayi ya sanar da shi kuma ba annabi ba to wannan ya yi da awar annabta wanda ya zama kafiri ko kuma ya zama yana da awar sanin gaibin ne ta hanyar wata hanya daga cikin hanyoyi ko wata hanya ya amfani da ita ko ta hanyar duba a ce za a duba tafin hannun mutum a gane zai yi arziki ko ba zai yi ba za a duba tafin kabashi ko za a buga ƙasa a duba ko za a duba taurari ko da wata hanya ce ko ma a ce a za a buɗe ƙur'ani ne a gano arzikin shi ko rashin arzikin shi ko da wata hanya aka yi amfani to wannan abin ya zama kafirci da ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Laka duk wanda ya da'awar ilimin gaibu matsaryaci ne domin wannan ayoyin sun tabbatar mana da cewa ilimin gaibu Allah kaɗai ya kaɗaita da shi babu wani daga cikin halittu komi kusanci shi da Allah da ya isa ya san ilimin gaibu sai Allah inda mala'iku sun san gaibu da sun san yadda za a halitta annaba Adam da sun san ya zai kasance da sun san in ya zo duniyar me zai faru da ba su tsaya suna tambaya ba a ta da alufi ha mai fiha Yana ba su san gaibu ba sai da aka sanar da su hikimar yin haka aka tsayar musu da dalili akan falalar shi da kuma darajar shi a wurin Allah sannan suka gane hikima to idan mala'iku ba su iya gano wannan ba wane ne kuma zai iya zuwa ya gano wani abu na gaibu na halittar Allah subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Adam cewa ya sanar da mala'iku annabi Adam ya sanar da mala'iku abinda Allah ya umarce shi da ya sanar da su bayan an sanar da su wannan ilimin sai Allah madaukakin sarki ya yi umarni da mala'iku kai tsaye ya ba mu labarin cewa ya yi umarni ga mala'iku ga kuma umarnin da ya yi musu وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم الله بارك في سركيه كي غبره magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa wa iz qulna lil malaika mana ka ambata musu ya rasulullah ka ba su labari lokacin da muka ce ba malaiku usjudu li adam ku yi sujjada ga annaba adam alaihi salam fasajadu Allah ya ce sai malaiku gaba ɗaya suka yi sujjada ga annaba adam illa iblis sai iblis kawai shi ne bai yi sujjada ga annaba Adam ba. Menene abin da Iblis ya yi? Allah ya ce, a ba sai ya ƙi, ba na imtana a alis fito, ya ƙi bin umarnin Allah ta hanyar yin sujjada ga annaba Adam a alaihi salam. Shi ne ma'ana illa Iblisa a ba, sai Iblisa shi ne ya ƙi ya yi sujjada. Wata bara kuma ya yi girman kai, Ya ga faɗa mana dalilin da ya sa ya ƙi yin sujjada dalilin in yin sujjada shine girman kai shine abawa takbara wa kana min al-kafirin kuma ya kasance daga cikin kafirai anan Allah madaukakin sarki ya sake ambatar ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan karama da falala da daraja da Allah ya yi ma jinsin ɗan adam tun daga sarramawa ta farko da aka yi ma annaba Adam alaihi salam Allah ya koranta ma al'umma irin wannan baiwar da karamci da aka yi makakansu ta inda Allah ya da labarin ya umarci mala'iku da su yi sujjada kai tsaye da annaba Adam alaihi salam shi yasa sa imam Ibn Jarir ya ambaci cewa wannan tunatarwar da Allah yake yi da yake cewa wa in qulna lil malaikati cewa ka ambata Allah yana magana ne da Yahudawa waɗanda suke a Madina a lokacin da ake saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayoyi ana magana da su ne ana tuna musu ni'imomin Allah wanda Allah ya yi ga kakanninsu da suka gabata a baya kamar yadda Allah ya yi ma Iblis ni'ima sannan ya umarce shi da sujjada da annaba Adam annaba Adamu yaki Allah ya la'ance shi ya rushe wannan ni'imar a gare shi to haka kuma Allah ya yi muku ni'ima ya yi ba iyayenku da kakanninku ni'ima Allah yana ta ba mu labari ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila ga irin ni'imomin da aka yi muku aka yi ku kenan sannan yanzu kuma sai aka umarce ku da ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan idan ba ku yi imani da shi ba kun yi daidai da wancan abin da Iblis ya yi an yi mai ni'ima da baiwa da falala amma an umarce shi da yi sujjada yaƙi to kuma an yi muku ni'ima da falala da baiwa an fifita ku akan sauran mutane amma an umarce ku da ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun yi imani shi da haka kada ku zama kaman iblis kada ku kangare ma umarnin Allah Allah ya la'ance ku kamar yadda Allah ya la'ance shi shi yasa da suka kangare din suka yi sai Allah ya la'ance su lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam kamar yadda Allah ya la'anci iblis shi ma da ya ƙi yin sujjada ga annaba adam da aka su ma ɗin sai irin abin da ya samu iblis ya same su da haka ibnu jarir ya ce wannan ayar kamar tunatarwa ce gare su ga Allah ya kawo manzan Allah har garin da kuke inda ya yi hijira ya zama a nan kuke da aka ku yi imani da shi kamar yadda Allah ya umarce ku idan kun ki kuma makomako za ta zama kamar yadda makomar iblis ta kasance a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah ya ce ma malaiku usjudu li adam ku yi ma annabi adam alaihi salam sujjada idan aka ce sujjada a larabci ma'anar sujjada shine at-tazallul wal khudu wal kaskantar da kai da kuma miƙa wuya wannan shine ma'anar sujjada a da shari'a ta zo sai ta ɗauke ta sai amfani da ita a matsayin wannan ibadar da ake yi ta sanya gaɓoɓi da goshi da hanci a ƙasa ga Allah subhanahu wa sai aka kira ta da suna sujjada. To a nan da Allah ya ce ma mala'iku ku yi ma annaba Adam sujjada, wacce sujjadar ake nufi, shin ana nufin sujjada ta nuga ko ana nufin sujjada wadda aka sani a lugha da shari'a da urfi na shari'a irin sujjadar da ake yi a sallah ake yi ma Allah wacce ce a cikin nau'o'in sujjadar aka umarci mala'iku su yi ma annaba Adam malamai sun yi ittifaki akan cewa sujjadar da aka ce a yi ma annaba Adam sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ba ce ta ibada domin sujjada nau'i biyu ce akwai sujjada ta gaisuwa akwai kuma sujjada ta bauta akwai wanda zai yi ma wani sujjada a matsayin bauta akwai kuma wanda zai yi ma wani sujjada a matsayin gaisuwa da girmama to malamai sun yi ittifaki gaba daya akan cewa sujjadar da aka yi ma annaba adam sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ce ta bauta ba wannan ittifaqin malamai da yawa sun nakalto shi al-imamu abubakar ibn al-arabi al-maliki ya nakalto ijma'i akan haka haka kuma al-imamu ibn hazm al-zahiri shi ma ya nakalto ijma'in malamai akan cewa sujjada ce ta gaisuwa haka kuma al-imamu al-qurtubi a cikin tafsirin shi ya tabbatar da wannan ijma'in cewa malamai sun yi ijma'i akan gaisuwa ce aka ce a yi ma annaba adam to har ina yau dai wannan tambayar tana shin sujjadar gaisuwar sujjada ce ta kaskantar da kai ko kuma sujjada ce ta yin ibatar goshi a ƙasa kamar yadda aka sani waɗansu daga cikin malamai suka ce sujjadar da ake nufi sujjada ce ta al'inhina ta sunkuyar da kai da mi tsawiya da kuma tawazu'u ga annaba Adam alaihi salam ba na su nuna su ba komai ba ne a gaban annaba Adam amma ba su sujjada ba sai sun su sa gaɓoɓinsa a ƙasa su yi su sujjada gare shi wannan shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka dafa a kai amma wasu daga cikin malamai wanda shine ƙaunin ƙauni na jumhur na malamai kamar yadda Imam ya faɗa cewa sun tafi akan irin sujjadar da muka sani ce ta sallah aka umarce su da su a matsayin gaisuwa ga annabi Adam alaihi salam amma ba za su yi ba sujjadar. annabi Adam din za su yi ba sujjada ko kuwa me za su yi suka ce sun yi sujjada ne ta bin umarnin Allah Allah ne ya ce a yi sujjada ana masu fuskantar annaba Adam. Kamar yadda Allah ya ce mu yi sujjada muna masu fuskantar ɗakin Ka'aba. Ɗakin Ka'abar muke yi sujjada ba ɗakin Ka'aba muke yi sujjada Allah muke yi sujjada. Girmamawa kuma Allah ya sa a fuskanci ɗakin Ka'aba saboda girmamawa ga ɗakin Ka'aba din. To haka kuma shi ma a nan Allah ya ce a yi sujjada a fuskanci annaba Adam. sai annabi adam ya zama kamar yadda al'ibla take a gare mu haka kuma aka umarce su yi sujjada ga annabi adam kamar ya zama shine al'ibla gare su ta sujjada da za su yi saboda girmamawa da karramawa ga annabi adam alaihi salam wannan shine ƙaunin da jumhur na malamai suka tafi kan shi cewa sujjada sai hakikanin sujjada amma karramawa da kuma bin umarnin Allah da girmamawa da darajawa ga annabi Adam alaihi salam da haka abin ga wannan kaurin na cewa an umarci mala'iku su yi ma annabi Adam sujjada saboda gaisuwa da girmamawa wanda yana nuna ya halatta a yi sujjada ga wani saboda girmamawa gare shi da karramawa gare shi wannan kamar yadda imamu ibnu kathir ya faɗa a cikin tafsiri shi yake cewa jada ga wani ababun gaisuwa ba a ibada wannan ya halatta a shari'o'in da suka gabata idan za a girmama mutum a yi mai gaisuwa ta girmamawa a yi tujjada ga shi ya ce kuma wannan shine abin da ya ci gaba da gudana tun daga zamanin farko har zuwa yace tun daga zamanin annaba adam alaihi salam a shari'ar annaba adam har zuwa shari'ar annabi isa alaihi salam cewa sujjada a babin gaisuwa abu ne wanda yake ya halatta a shari'o'insu gaba ɗaya sai ce fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla da aka zo shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka haramta sujjada ga wani wanda ba Allah ya zama ibadar sujjada an keɓance ta ne ga Allah tsantsa ba a yi ba a yadda a yi ta ga wani wanda ba Allah wa ju'ila sujudu muqtasan bi janabi rabbi azza wa jalla ibnu kathir yace sai aka sanya sujjada ta zama keɓantacciya ga alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine kadai ake yi masujjada a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banda wani wanda ba shi ba shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa azma al muslimuna ala anna as li ghayri allah muharram malamai sun yi ijma'i gaba daya bal ma yace al muslimuna muslimi sun yi ijma'i gaba daya akan yin sujjada ga wani wanda ba Allah ba wannan haramun ne a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da ijma'in al'ummar musulmi gaba ɗaya shi yasa Imam Ahmad da Ibn Majah suka rawaito hadisi sahihi daga Abdullah ibn Abi aufa yake cewa lokacin da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya dawo daga sha da manzo Allah ya tura shi sha ya dawo ya je ya ga irin ɗabi'unsu da al'adunsu da yadda suke gudanar da rayuwa ranar da ya dawo ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa gaban manzan Allah sai ya faɗi ya yi a gaban manzan Allah sai manzan Allah ya ce ma haza ya mu'a me haka kuma ya mu'a sai manzan Allah ya ce sai mu'azu bin jabal yake cewa ya rasu Allah. na je ƙasar sha sai na samu manyan mutanensu manyan malamansu da jagororinsu gaisuwar da ake musu kenan idan za a gaishe su in za a gaishe su faruwa ake yi a yi sujjada sai manzan a ma'az yake cewa don haka na ƙudurce ma raina na sa a raina cewa lallai laifai manzan Allah sai kafa kowa tantanta da irin wannan gaisuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma Mu'adh ibn Jabal fala tafalu da ka kada ku saki kada ku rinka yin wannan gaisuwa wannan gaisuwar ba irin ta addinin ku bace sai ce fa inni law kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahad li ghayri la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha yace inda ya halatta a umarci wani yayi ma wani sujjada a wannan addinin na na musulunci da na umarci mace ta rinka yi ma mijinta sujjada saboda girman haƙƙin shi da yake kanta ka manzon Allah sai ya hana ya ce fara ta kada ku rinka irin wannan gaisuwar ta sujjada gare ni ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kuma wani wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba hadisi ne kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa hadisi ne hasanun sahih wannan nau'in gaisuwar na sujjada wanda manzon Allah ya hana ya zama haramun da ijma'in malaman addinin musulunci al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi yana cewa wannan nau'in sujjadar al-manhiyu anhu wanda aka hana dinnan qad ittaqadahu duhalul mutasawwifat wa adatan fi jahilan sufafi sun ɗauki wannan nau'in na sujjada ya zama musu al'ada ana faɗuwa, ana yi masu shegunnai ana yi ma muƙaddamai ana yi ma muridai suna yi ma shegunnansu irin wannan sujjada ya ce to wannan ya zama jahilai daga cikin sufaye sun ɗauki wannan ya zama musu al'ada a wuraren sama inda suke yi wuraren zaman majalisansu na zikiri da majalisan da suke yi na abubuwansu na bid'a ya ce sun ɗauki ire-iren waɗannan nau'o'in gaisuwa ya zama al'ada gare su ba sai imamu ya eh, yake cewa fa yura al-wahidu minhum idza akhadahu al bi zalihi yasjudu lil aqdam bi Ya ce sai gama mutum daga cikin irin waɗannan jahilan sufayan a yadda suke rayawa wai idan hali ya fada ana zikiri mutum ya shiga jazaba hali ya fado mai sai a ga yana faduwa yana sujjada a gaban kafafuwan mutane yace ba tare ma da fuskantar alƙibla ba ko da fuskantar alƙibla din wannan yace duka jahilci ne da kuma jahiltar addini sai yake cewa walla sa'ayuhum wa khaba amaluhum aikin ya tade su kuma abinda suke aikatawa na irin wannan mummunan aikin ya rushe gaba ɗaya ba su da sakamako a wurin Allah wannan shine abin da Abu Abu Abu Abu Abdullahi al-Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin shi dangane da irin wannan jahilcin wanda kuma irin wannan ɗabi'ar har yanzu yana magana a can wancan zamanin nasu ana magana sama da shekara 800 zuwa shekara ɗari tara. amma kuma har yanzu wannan jahilcin bai rabu da sufayen ba yana nan a cikinsu na yin sujjana da wani wanda ba Allah ba da faɗuwa da yin gaisuwa da irin wannan nau'in gaisuwa ga wani wanda ba Allah ya ce to wannan jahilci ne da kuma bata aikinsu da abin da suke aiwatarwa duka ya faɗa cikin taɗewa da kuma asara da haka wannan shi ne sujjadar da Allah ya umarci mala'iku da su yi ma annaba Adam alaihi salam malamai sun yi maganganu a nan yaushe ne aka umarce su da su yi ma annaba Adam sujjada shin an umarce su da su yi sujjada kafin ya sanar da su wancan sunayen ne ko ko sai bayan ya sanar da su sunayen aka umarce su su yi sujjada shin jerin yana tafiya ne kamar yadda waɗannan ayoyin suke a jere bayan wancan abin ya faru sannan aka umarce su wa in kulla lil adam ko ko an fara umarta su da su jada ne daga baya kuma aka zo aka yi wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce lallai an fara umarta su ne da su yi sujjada sai da aka yi umarni da yin sujjada sannan wannan abin ya biyo baya saboda fadin Allah madaukakin sarki wa isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin Allah yace musu yace ma malaiku zan halicci wani dan adam zan halicci wata halitta ta mutum daga tabo idan na halitta shi na daidaita halitta shi ya zama mutum cikakke fasa'u da hutajin da ku fada fi mai sujjada bayan an halitta shi kinan an ba su umarni da sujjada tun kafin ma a halitta annabi adam kin bai da waituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fasa'u da hutajin haka in na busa mai rai ya tashi ya zama mutum sai ku fada ku yi sujjada gare shi kenan sai da aka yi umarni da sujjada sannan daga baya aka zo aka tabbatar da waɗannan abubuwan da suka faru tsakaninsu da mala'iku aka nuna musu falalar shi da kuma darajar shi da abin da ya sa aka ce su yi mai sujjada ɗin wannan ya sa a wannan gabar malamai suke tattaunawa dangane da fifiko tsakanin mutum da mala'ika tsakanin mutum da mala'iku wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi daraja galibi malaman tafsiri suna tattauna wannan matsalar a ƙarƙashin waɗannan ayoyi waɗansu daga cikin malamai suna jifita mutane akan mala'iku waɗansu kuma suna jifita mala'iku akan mutane waɗansu kuma suna tafsiri suna cewa salihai da annabawa daga cikin mutane sun fi mala'iku daraja su kuma mala'iku sun fi sauran mutane daraja to haka malamai suke tattaunawa kowa yana ƙoƙarin kawo dalilai waɗanda suke nuna abin da ya tafi a kai da kuma ƙarfin abin da ya tafi a kai al ibn ibnu asakir a cikin tarihu bagdad ya rawaito wani asar a ƙarƙashin tarjamar umayya ibn ibn sa'id ibn al yake kawo labarin cewa shi umayya ibn amr ya kasance wata rana a majalisin khalifa umar ibn Abdulaziz aziz rahimahullahu ta'ala ana zaune a majalisin tare da mutane da yawa ana tattaunawa da kuma malamai sai Umar ibn Abdul Aziz sai yake cewa ma ahadun akramu ala Allah min karimi bani Adam yake cewa babu wanda ya fi karamci a wurin Allah fiye da masu daraja daga cikin ‘yan adam. Bana masu daraja a ‘yan adam, to sun fi kowa karamci a wurin Allah, sun fi kowa daraja da falala a wurin Allah. Wannan shine abin abinda Umar Ibn Abdulaziz ya faɗa. sai wani daga cikin waɗanda suke tare a wannan majalisin duk da Umar ibn Abdul Aziz ya taɓa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki yace saboda Allah yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lallai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lallai waɗannan su ne mafiya alkhairin halittu ya ce a ayar ana magana ne a kan mutane sai aka ce ula'ika kai khairul Ke nan masu imani da aiki na kwarai na jartattu daga cikin ‘yan adam su ne mafi alkhairin halittu gaba ɗaya ya ce ke nan hajja mala'iku sun shiga cikin wannan tafsilin. Bayan Umar ibn aziz ya faɗi haka, sai Umayya ibn amur ibn Sa'id ibn al'af sai ya kuma Umar ibn Abdul Aziz muwafaqa yace shi ma ya yarda da wannan kaulin ya yarda da abinda Umar ibn Abdul ya faɗa salihan bayi a cikin ɗan adam sun fi mala'iku daraja sai wani daga cikin mazauna da suke zaune a majalisar ɗaya daga cikin malamai Iraq ibn Malik rahimahullahu ta'ala sai yake cewa ma ahadun akrama ala allahi min malaikati shi kuma ya ce babu wanda ya fi Allah ya fi karanci a wurin Allah fiye da mala'ikun Allah mala'iku sun fi kowa karanci a wurin Allah sai ya ce me yasa ya faɗa haka ya ce wa hum matu da rai. saboda su ne masu hidima a gidajen Allah guda biyu me yake nufin da gidajen Allah a guda biyu yana nufin gidan duniya da gidan lahira duka mala'iku su ne kadar su ne masu hidimar Allah a cikin waɗannan gidajen gaba ɗaya ya ce ko babu wanda ya kai mala'iku karanci a wurin Allah da wata ya zaɓe su suka zama su ne masu hidimar Allah a gidan duniya da gidan lahira gaba ɗaya wa rusulihi ila anbiya'i kuma su ne manzannin Allah zuwa ga annabawan Allah su Allah yake aikowa su kawo ma annabawan shi saƙo sai Iras ibnu Malik ya kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-ghalibin da shedan yazo rudar annaba Adam a cikin aljanna sai ce ba komai ya za aka hana ku ci wannan bishiyar ba illa an takuna malakai sai don kada ku zama mala'iku in kuka ci za ku zama mala'iku ne ba a so ku zama mala'iku ne shi yasa aka hana ku wannan ya ruɗe shi da su don haka da ya ruɗe su da wannan sai suka yi mai sai suka ci saboda me saboda suna so su zama mala'iku idan ya ce wannan ya nuna mala'iku sun fi ‘yan adam daraja domin suna so su samu daraja irin ta mala'iku da aka sai gaba hujja da wannan aya sai umar ibn abdulaziz sai yake ce ma muhammad ibn ka'ab al-qurazi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai yake ce ma muhammad ibn ka'ab yace ma taqulu anta ya aba hamza to kai kuma menene kaurin ka kai me zaka ci ana ka ji sabanin da muka yi ka ji inda kowa ya dauka kai menene kaurin ka sai Muhammad ibn Ka'ab yake cewa qad akrama Allahu Adama fa khalaqahu bi yadayhi Allah dai ya karrama annabi Adam tunda Allah ya halicce shi da hannun shi wa nafaka fihi min ruhihi kuma Allah ya husa mai rai shi da kanshi Allah ya busa mai rai ba mala'ika aka turo a mahaifa ya busa rai ba Allah da kanshi ya busa ma annaba Adamu rai sannan wa azzara lahu mala'ikatahu kuma Allah ya sa mala'ikun shi su yi ma annaba Adamu sujjada Jika wannan yana nuni akan ne akan daraja da karamci da matsayi da fifiko na annaba Adam na annaba Adam alaihi salam Idan wannan yana nuna fifikon jinsin ɗan adam ya karkata zuwa ga ƙaunin da Umar ibn Abdul Aziz ya karkata kai, amma ya kafa hujja da dalili saɓanin dalilin da Umar ibn Abdul Aziz ya kafa hujja da shi da haka sai suka tafi ƙaunin Umar ibn Abdul Aziz ya sake samun ƙarfafa da ƙaunin Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi da cewa jinsin ɗan adam jinsin mutum wanda yake na ƙwarai na kirki ya fi jinsin mala'ika amma jinsin mala'iku kuma sun fi jinsin sauran ɗan adam ɗin ga baki ɗaya to wannan shi ne da kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa a kai shi ya ma a wani wurin suke kafa hujja da cewa jagar da aka ce mala'iku su yi ma annaba adam yana nuni akan cewa annaba adam ya fi su falala duk da masu wancan tsaurin da suka ce mala'iku sun fi falala sun ba da amsa akan wannan amsar da cewa ai cewa a yi abu sujjada ba shi yake nuna wanda aka ce yi sujjada ya wanda aka yi ba sujjada falala ba dalili akan haka suka ce ɗan adam ya fi nacin ka'aba daraja a wurin Allah amma kuma Allah ya sa ɗan adam ya rinka yin sujjada yana fuskantar ɗakin Ka'aba sujjada da ake yi zuwa ga ɗakin Ka'aba baya nuna ɗakin Ka'aba ya fi ɗan adam daraja da kima daga ce yin sujjadar ba zai sa a ce eh, ɗan adam ko annabi adam ya fi su daraja da kima da sauran nau'o'in hujjoji da malamai suke tattaunawa a kai na ƙoƙarin ta jinsin tsarihan bayi akan jinsin mala'iku ko kuma fifita jinsin mala'iku akan jinsin ‘yan adam baki ɗaya. Har ina yau daga cikin matsalolin da malamai suke tattaunawa a kai a ƙarƙashin waɗannan ayoyin shi ne magana a kan shi Iblis ɗin. Shin shi Iblis ɗin mala'ika ne ko ba mala'ika ba ne? Iblis yana cikin mala'iku ko baya cikin mala'iku. Wadda ita ma matsala ce wadda malamai sun yi magana a kanta, sun tattauna a kanta kowa ya yi ƙoƙarin kawo da dalilai da hujjoji domin tabbatar da abin da yake tafiya a kai shi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce, Iblis baya cikin mala'iku. shi yana cikin yana cikin aljanu ne ba mala'ika ba ne ba ma ya kai shi cikin mala'iku idan ba mala'ika ba ne me ya kai shi cikin mala'iku waɗansu daga cikin malamai suka ce asali yana cikin banin jad waɗanda a can a baya aka yi magana a kansu cewa Allah ya turo da rundunar mala'iku sun kashe su a bayan ƙasa an tarwatsa su wasu sun koma tsibiri wasu sun koma ko kogunan zuwa. to shi ma yana ciki yana ƙarami sai mala'iku suka ɗauke shi daga cikin daga cikin kamammu ko daga cikin fursunonin yaƙi da aka sai ya ci gaba da rayuwa a cikin mala'iku yana ibada yana bautar Allah ya zama kamar ɗaya daga cikinsu suka ce wannan shine abin da ya kai shi cikin mala'iku waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi dai ba mala'ika ba ne kawai yana cikin aljanu kamar yadda Allah ya ce illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih daga shi yana cikin aljanu ne ba cikin mala'iku ba wannan shine kaulin Sa'id ibn Jubair da Abdurrahman ibn Zaid da kuma Al-Hasan al-Basri da abin da aka rawaito daga imamu qatada rahimahullahu jami'an duka sun tafi akan cewa iblis ba mala'ika bane kauli na biyu suka ce mala'ika ne cewa mala'ika ne kuma shine kaulin jumhur na malaman tafsiri kamar yadda imamu qurtubi ya faɗa jumhur sun tafi akan cewa iblis mala'ika ne kamar yadda sauran mala'iku suke shi ne kawai ibn abbas da abdullahi ibn mas'ud da ibn turai da sa'id ibn musayyab duka sun tafi akan cewa da kuma riwaya daga katada cewa shi iblis mala'ika ne daga cikin mala'iku saboda ne saboda siyakin waɗannan ayoyin siyakin waɗannan ayoyin ya nuna yana cikin mala'iku domin Allah ya ce wa in qulna lil mala’ika isjudu li adam lokacin da muka ce ma malaiku ku yi sujjada da annaba adam fa sajadu sai suka yi sujjada suwa malaiku sai ya ce me illa iblis sai iblis sai bai yi ba kenan suwa aka ce su yi sujjada malaiku aka ce su yi sujjada ayin dai ba iblis baya cikin mala'iku ba buƙatar a ce illa iblis domin dama shi baya cikin mala'iku kuma mala'iku aka ce su yi sujjada daga da aka ce illa iblis suka ce wannan istisna'i ne Da daga yana cikin su sai bai yi sujjada ba fasajadu illa iblis aba a wani wurin sai mala'iku suka yi sai iblis bai yi sujjada kenan iblis yana cikin mala'iku wanda shine ƙaunin da suka tafi kan shi wanda kuma shine ƙaunin na jumhur na malamai akan cewa iblis mala'ika ne daga cikin mala'iku amma me yasa ya saba ma umarnin Allah kuma mala'iku an ce la ya asuna ma’a ma amarahum wa mayu kuma yu'maru sannan kuma mala'iku manzon Allah ya faɗa mana a hadisi sahihi cewa an halicci mala'iku ne min nur an halicce su ne daga haske su kuma aljanu an halicce su ne daga wuta kuma Allah ya faɗa mana waljanna khalaqnahu min qablu min na samu mun halicci aljanu ne daga wuta kenan yana nuna shi daga cikin aljanu yake kuma aljanu an halice su ne daga wuta mala'iku an halice su daga haske kuma shi iblis din yana cikin aljan kuma akwai dalilai da inda mutum zai ga cewa illa iblis da min jinni ya kasance daga cikin aljanu wannan ba zai zama dalili tabbatacce wanda yake nuna shi ba mala'ika bane zai zama ko ba zai zama ba to me yasa waɗannan jumhur sai suka tafi a kan cewa mala'ika ne duk da cewa ga illa iblis ka da al-jinni suka ce ai jinnin da ake magana a nan wani jinsi ne daga cikin ajinas na mala'iku jinsi ne na mala'iku su ne jansin da ake magana a nan ba ana maganar aljanun waɗanda ake aka sani ba ana maganar aljan nau'i ne daga cikin nau'o'in aljanu daga cikin nau'o'in mala'iku daga su kansu mala'ikun ma za a iya ce musu aljan saboda abin da ake ce ma aljan shi ne duk abin da ya suturci daga ido larabawa suna ce mai aljan aljin abin da ido bai gani yake koyewa ga idanun ɗan adam ke yasa suke ce ma lambu aljannatu me yasa saboda bishiyoyi sun lullube da ba a kasanta sai suke ce ma azuhun lambu aljanna Da aka duk wani abu da yake da alaƙa da koyuwa jariri a cikin mahaifa sai su ce mai aljani saboda koyayye ne ba a gani duk abin da yake da alaƙa da jimun da nunun a yana kewayawa ne akan ma'anar koyewar wani abu da aka tafe ko su kansu mala'ikun ma za su iya shiga cikin aljan da wannan ma'anar da aka aljanu wani nau'i ne na mala'iku wanda su ne masu tsaro da masu kula da abin da ya shafi aljanna da gadin aljanna da tsaron aljanna su ne mala'iku da ake ce musu banil su eh, mala'ikun da ake ce musu banul da haka wanda yasa suka tafi akan cewa ko da an ce illa iblis kana min al-jinni to jinni din wani nau'i ne na mala'iku daga ba wai aljanu da aka sani ba daga wannan ayar ba ta cin karo da wannan kaulin da suka tafi a kan shi daga wannan ya tabbatar da cewa akwai maganganu masu ƙarfi dangane da wannan zai iya yiwuwa iblis din mala'ika ne kamar yadda jumhur suka tafi kuma zai iya yiwuwa aljani ne kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai kuma saɓawar shi da kuma halittar banil jan daga wani nau'i da ba shi aka halitta sauran mala'iku ba kamar yadda al'imamu ibn jarir tsawar yake cewa baya kora su kasance mala'ikun an halicci wani nau'i da haske an halarci wani nau'i kuma daga cikinsu daga wuta wannan babu cin karo a tsakani baya nuna cewa dole duka nau'in mala'ikun ne gaba ɗaya aka halicce su daga nau'i ko jinsi ɗaya na maddar da aka halicce su da ita da aka anan Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis Ta ambata musu lokacin da muka ce ma mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam alaihi salam sajadu sai suka yi sujjada gaba ɗaya mala'iku a bisa kaulin da cewa iblis mala'ika ne illa iblis sai iblis kawai daga cikin mala'iku ne bai yi sujjada ba ana dukkan mala'iku sun yi sujjada sun bi umarnin Allah a ba sai ya ƙi yi sujjada wasu takbara sai ya girman kai a nan Allah ya faɗa mana sababin kin yin sujjada ba wai wani dalili yake da shi ba girman kai shi ne sababi sauran dalilan da zai kawo irin dalilai ne kawai wanda za a ce gara babu kada a ce babu dalili girman kai ne kadai sai amfani da wasu dalilan shi ne dalilan da yake kawowa a wasu wurare Ana kai wa minhu منه min من wa وخلقته min طين wannan dalili ne daga cikin dalilan da ya kawo da cewa abin da ya sa ba zai yi ma'annaba adam su dada ba amma asalin dalilin da tushen dalilin shine ya yi girman kai Ke sa girman kai shine asalin sako shine asalin zanibi na farko da aka fara saba ma Allah da shi a sama Ke sa ya zama shine zanibi mai girman gaske wanda duk wanda ya haɗu da Allah akwai girman kai tare da shi maza Allah ya ce duk wanda ya haɗu da Allah akwai girman kai ko da gwagwaran ƙwayar zarra ne ba zai shiga aljanna saboda wannan girman kan saboda shi ne zunubin da iblis ya saba ma Allah shi din cewa ya kuwa ne ya za a ce shi ya yi mawala kaza shi ne kawai dalili shi da kuma kiyasi na banza da ya yi a falalar shi da falalar annaba adam wanda wannan kiyasin rusasshen kiyasin ne shi kanci kiyasin babu ilimi a ciki kamar yadda za mu ji a gaba insha Allah ta'ala shi dalilan da ya kafa hujja da su gaba ɗayan su ba dalili bane ba sa nuna falalar shi akan annaba adam alaihi salam da aka yi sai a ba wa takbara ya yi girman kai wa kana minan kafiri kuma ya kasance daga cikin kafirai wa kana min al-kafirin anan wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa kana anan ma'anar tsara sai ya zama sai ya zama daga cikin kafirai ma'ana da wannan kafircin da yayi da girman kan da yayi sai ya sa sai ya zama cikin kafirai kenan dafa kafin yayi wannan girman kan baya cikin kafirai yanzu ne da yayi girman kai a bawa takbara fakana fasara min al sai ya kasance daga cikin kafirai waɗansu kuma malamai suka ce kana tana nan akan asalin ta na kana ba za a fassara ta da ma'anar tsara ma'ana fakana ya kasance ya kasance tuntuni kenan ba yanzu ba fakana fil madi dama san ya kasance min al-kafirin daga cikin kafirai ta yaya ya zama ya kasance tuntuna a cikin kafirai suka ce fi ilmin lahi fil azal a ilimin Allah da abin da Allah ya rubuta a nauyin mahfuz dama san kana minal kafirin ya kasance daga cikin kafirai yake a rubuce yana rubuce a cikin kafirai sai zama kana din ta tafi akan asalin ta kenan anan idan ya zama ana nufin kana fi ilmin lahi ya kasance a ilimin Allah daga cikin kafirai dama yake tunda Allah ya halicce shi dama Allah ya san ya halicce shi ne minal kafiri da ka faka na minal kafiri waɗanda suka ce kuma a'a faka na tsara za ta zama mana daga nan ne da yi wannan aikin fasara minal kafiri sai ya kasance cikin kafirai saboda ya yi aikin kafirci ya yi kufurul iba wal istikba kafirci na kangarewa da kuma girman kai wanda wannan yana daga cikin nau'o'in kafirci wanda mutum yake zama kafiri da su mutum ya ƙi abu na Allah hukuncin Allah ya kuma yi girman kai a kan hukuncin Allah ko wannan yana sa mutum ya zama kafiri daga anan eh, iblis ya zama kafiri ne kufurul ibadi wal istikbar kafirci na ƙi da kangarewa da kuma girman kai ba kafirci na jahilci ba ne domin ba abin da bai sani ba Balma ya ji umarnin Allah kai tsaye usduru ne adama umarnin Allah ya riske shi ya ji ya sani amma kuma ya kangare ya ibi ya yi girman kai da ga kafirci shi na kangarewa ne da girman kai ba na jahilci ba ne da kuma rashin sani da aka yi sai illa iblisa aba wa takbara wa kana min kafiri wannan ayar tana daga cikin ayoyi mafiya ban tsoron ayoyi da mutum zai karanta wanda zai nuna maka al'amarin mutum kamar yadda manzon Allah ya ce a hadisin Bukhari manzon Allah yake cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka ana lura da ƙarshen ne mutum ya cika da shi mutum ya rayu cikin mala'iku cikin ibada da bautar Allah amma ƙarshen al'amari ya zo ya juya mai ya koma zuwa ga kangare ma Allah da kuma saban Allah to wannan yana daga cikin abubuwa masu ban tsoro a rayuwar mutum Ke sa addu'a da roƙon Allah da cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana haka kuma addu'a da annabawan Allah suke yi cewa رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani annabin Allah yake addu'a ya Allah ka kashe ni a musulunci saboda me saboda sun san irin waɗannan waƙa'i ɗin da suke faruwa wanda ko yaushe mutum zai iya fada hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi shahararre da manzo Allah ya ce idan ke cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha haka shine abin da ya samu iblis a wannan wurin aiwa to wannan shine karshe muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana kyakkyawan karshe alhamdulillah akwai dan uwa da zai shiga musulunci muna mai fatan alkhairi na'am za ka maimaita abin da zan faɗa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abinda ka faɗa ta ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba wanda zan bauta ma sai Allah bauta kuma ta shafi duka rayuwar mutum ana Allah ne zai ce ka yi kaza ka yi shi zai ce ka bar kaza ka bari sannan kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne shi ba Allah bane ba a bauta mai shi ma bawa ne ga Allah kuma wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah Allah ya aiko shi ya kawo sakon Allah ya koyar da mutane yadda za su bauta ma Allah wannan shine abin da ka faɗa ka yarda da shi ka amince da shi daga daga yau ka zama musulmi abin da yake akan dukkanin kowane musulmi ya hau kanka daga za ka je yan uwa za su nuna maka abubuwan da ya wajaba a kanka wanda za ka fara na bautar Allah kuma ka san cewa musulunci ba a yi shi da ka kamar yadda Allah ya aiko manzo Allah ya koyar da mutane addini to musulunci sai da ilimi ake duk abin da mutum zai yi zai nemi ya Allah yake so a yi sai ya yi to da wannan sai mutum ya samu kyakkyawan sakamako a rayuwa haka za a koya ma abubuwan da suka wajaba a kanka na kanewa da ƙarasa azumi tare da mu a wannan ranar zuwa fatuwar rana da kuma ci gaba da azumi a sauran kwanakin da za su zo da sauran wajibai na addini insha Allah ta'ala muna maka fatan alkhairi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da kai gaba daya akan hanya madaidaiciya ya sa aljanna ta zama makomar mu gaba daya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya sunanka Ibrahim kana son wannan suna ayyayi haka Ibrahim suna ne daga cikin sunan annabawan Allah kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muna maka murna ka zama Ibrahim ɗan uwa daga cikin 'yan uwan musulmi gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين